الحمد لله رب العالمين وسلم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بالثاني إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ما تعب أنا قرينا كومو أقول لك الجمنت ريمي البركة ina muku barka da asuba da mu da kasancewa a wannan makaranta ta ta ramadan makarantar mata da muke tattaunawa a kan larurori da suka shafi iyaye mata yau da yi goma sha uku ga wata ramadan tafiya ta tafi an kusa rabi shekara ta biyu. hijiriya wanda shi ne ya dace da 25 ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya yau muna darasi na ƙarshe a babin da muka ɗauko na bayani akan abubuwan da suke sabbaba wa iyaye mata shiga gidan wuta laifuka wanda duka da an bincika ƙarshe abin da yake sabbaba wa mutum in ji shi ya faɗa wuta tsundum saboda wannan laifi da wannan zunubi allah gyara mana to akwai wasu laifukan da akwai maza da mata sun yi tarayya a ciki manyan laifuka wanda da mazan da matan duk sun yi tarayya a ciki wanda duk wanda ya aikata wani daga ciki to wannan laifin zai iya kai shi wuta Ka ba irin zunubi kenan wannan ka ba irin zunubi da zan faɗa su ne zunuban da annabi yake faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan zunubai da suke kai mutum cikin wuta namiji ko mace kuma su ne zunuban da idan mutum bai nisance su ba garaɓasar da aka bayar na cewa sallah da ake yi tsakanin sallolin farilla duk ana yafe mutum zunubi da annabi ya faɗa a bisan bukari da muslim a salawatul khams salloli biyar wa ramadan ila ramadan daga ramadan zuwa ramadan wal jumu'atu ila al sallar juma'a daga juma'a zuwa juma'a mukaffiratun lima bainahunna suna kankare wato duk abinda ke tsakaninsu na zunubi an yafi amma annabi yace idan shtuni batil kaba'ir idan an nisanci manyan zunubai waɗannan manyan zunuban su zan yi mana bayani zan jero mana su ga sunan barkace idan an nesance su ne to idan mutum ya sallah tsakanin azahar da la'asar za a yafe mai ƙananan zunuban manyan zunuban nan su ne idan mutum ya kiyaye su daga sati zuwa sati ramadan zuwa ramadan allah maɗaukakin sarki zai yafe mai zunubin shi ƙanana zan faɗi ƙananan zunuban da ake yafe wa su ma kuma wannan manyan zunuban su ne in mutum ya guje su ya daina aikata su Allah zai yafe masa ƙananan laifuffukansa da ya daga ramadan zuwa wata ramadan ɗin to suna da nauyi ƙwarai da gaske kuma sai namiji na gaske sai macen da take tsayayya ita ce za ta mai canci waɗannan manyan zunuban amma abinda malamai suke cewa duk wanda ya lazumci aikata wannan manyan zunubai kuma ya mutu bai tuba ba tabbas ya shiga wuta ya ilahi Allah karfa mana ce Allah ka azurta mu da tuba kafin mu mutu Allah ka raba mu da mutuwa ba aune eh ka mu da mutuwa ba mu shirya ba ka mu da mutuwa ba mu kimtsa ba in za ka ɗauke mu ya Allah kai mana arziki ka ba mu daman da za mu kimtsa mu shirya kafin mala'ikan mutuwa ya zo ɗauke mu ya Allah mun shaida dole sai mun je ka amma muna jin tsoronka kuma muna jin tsoron zuwa ka a yanayi na zunubi yanayi na laifi iyayena mata to ga waɗannan manya-manyan zunubai wanda mabuɗai ne na shiga wuta da maza da mata duk yau kam ana cikin tsundum Allah ka kiyaye mu Allah kare mu na ɗaya saba wa iyaye Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ƙarara bismillahir rahmanir rahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وانا آية gaba ɗaya suna magana ne akan wajibcin bin iyaye da yi musu da'a kamar yadda na sha fassara na muku bayani dole ne a bi iyaye ko da daɗi ko ba ko sun maka mai kyau ko ba su maka mai kyau ba jiya wata tabbogon waya aurenta ya mutu iyayenta sun haɗa kai a kanta sun ce wallahi tallahi ba za su sake ba ta tuwo ba tun da aurenta ya mutu ta tattare ba za ta ci abincinsu ba ta ce a gabana uwata za ta tuka tuwo ta sauke abinci wallahi malam na buga na buga ta ce ba za ta bayar ba wai sun gama mun wahala tun da dai sun min aure na dai na kaso aure na su kan bara su iya ci da ni ba tana cikin fushi a kan iyayen nan na ce to sun da kin girma kin kai shekaru har kin iya aure ki je ki kaso shi in ga ai sai ki kimtsa ki tanadi abin da za ki ci amma dai ba su kyauta ba ko a shari'a ba su laifi ba sun ciyar da ke tun da dai ba ki da hali kuma ke mace ce amma lallai suna cikin fushi ne yake a hankali tare da su babu iyayen da za su yarsu ta kashe aure ta dawo gida ta zauna ta sa su a gaba ba a san mutuwar aure to amma na ba ku shawara ku yi haƙuri da iyayen nan naku ku gama lafiya su lallabawa ake su iyaye shi yasa ake zuwa yi wa mutum murna in Allah ya taimake shi ya gama da iyayensa lafiya ce wani ka gama da iyaye lafiya kun rabu lafiya to shi kenan akwai wata baiwa Allah nan tana zuwa karatu ita mata addu'a Allah ya yi mata ta samu sabani da mahaifinta baya kula ta baya mata magana ta zo tana kuka tana zubar da hawaye muna nan muna mata addu'a Allah ya bibi ta tsakaninta da ita da mahaifinta ubangiji ya ce idan girma ya kama iyayenmu to mu daina raka musu tsawa mu daina ce musu kashi mu daina ce musu danme kar wanda ya buɗe baki ya ce babansa nan me kada wanda ya buɗe baki ya ce mahaifiyarsa ban yadda ba ba a yi haramun ne laifi ne wala ta ƙulla kuma ufin ba a daka musu tsawa wala har kuma ana gaya wa iyaye maganganu masu taushi maganganu masu girma na mutunci wa ƙulla kuma ƙaunar karima ana shimfiɗa iyaye fuka-fukai na jin ƙai da tausayi da ladabi da biyayya wa fitla kuma janahar zulli min rahmati ana yi wa iyaye addu'a kullum ana cewa Allah ka yafe wa iyaye na kamar yadda suka rene ni ina dan karami wa qurrab jarhamhuma kamar rabbayani sabira kuma ubangijin da ya halice ku shi ya san me ke cikin zukatanku. idan ko mutanen kirke ne kuna bin iyayenku kuna yi wa iyayenku da'a kuna mutunta su kuna ganin girman su to shikenan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabin ghafura kun zama salihai masu komawa ga Allah Allah ne ya fi muku da aka iya yan uwana mata mu bi iyayenmu kada wacce ta bari ta samu sabani da uwarta ko gasa ki take kamar masara ki hakuri ki ce mama gasa ni a hankali ta gama gashe ki dai ta mutu dai ki raka ta kabari ai mata addu'a Allah raba ku lafiya saboda matsalar ita ce wallahi babanka da mamanka za su zamantuwa saboda da zaka shiga wuta ba ruwan Allah da yawan sallanki ba ruwan Allah da yawan karatunki ko karatunka ko ibadarka matukar mutum ya mutu baya shiri da iyayensa sun yi Allah wadare da shi kuma shi ne ba shi da gaskiya to tabbas sai Allah ya masa azama Allah kiyaye zunubi na farko da yake ainihin wato sa mutane shiga cikin wuta shi ne sabawa wa iyaye wani ya zo za a tafi jihadi ya shirya kayansa yana gada da zashin jihadi sai annabi ya ce kai kam iyayenka ba suna raye ba ya ce iri eh. ya ce to an sauke maka jihadin koma gida ka je ka yi musu biyayya shi ne jihadinka fa fihi ma fa wani ya zo tambaya ya manzo Allah a cikin iyayen nan guda biyu da mamana da babana wa ya fi kamata in wa zamantakewa annabi ya ce ummuka man ahaqqun nasi bi husni sahabati kana ummuka ita mahaifiyarka ya ta tambaya ce sai wa ya ce sannan sai mahaifiyarka sai wa ya ce mahaifiyarka fa nace ya daɗa cewa sai wa annabi ce to sai babanka a karo na hudu wannan hadisin yana nuna mana darajar uwa matsayin uwa ba da mama matsayin uwa mai ɗaukan ciki matsayin uwa mai goyo matsayin uwa mai wanke kashi matsayin uwa mai kaza mai jure wahala a jiya dana a rumfan nan ina ganin wani yaro dan karami ina jin da in ya kai shekara ɗaya ma ko shekara biyu yana ta dukan uwarsa a jiya dana nan ina kallon shi dan gajere in ta sa hannu ta damkare shi a ƙasa ba zai daga ba amma ina kallo sai ya dake ta ka bugi hannun ya dada komawa ya daka na ce Allah mai iko uwa mai haƙuri yanzu in namiji ne ya yi masa wannan dukan ɗaya biyu ya dada ƙara in ya zabge shi da mari to ba zai sake tashi ba kuma dan namiji ba ya iya jure wannan amma inda uwa ne ki ba shi nono ya cije ki ya ciji mamanki ki kwalla ihu kuma ki daɗa mayar masa yi uwa kenan duk yawancin mu nan duk mun ciji mu cizo yaro yana shan nono musamman in ya fara haƙori yana shan nono yana gyangyaɗi yana gyangyaɗi gyat sai ciji mace ce ki zina wayyo ya gatsa ni ya cije ni ita ba abin ta jefar da shi ba ita ba abin ta zuba shi da duka ba bai kai duka ba kuma hakan za ta da ɗaukar shi da zan canja masa wani nonon ta bashi wani da ci za Allah karim wannan abuwa suna da yawa da ya zama to dole ya sa mu yi wa iyayenmu biyayya wallahi ni da nake muku magana ba ni da mahaifiyata suna nan a kwanci a nan kusa da mudin nan makabartar nan wallahi ina kukan zuci da kuka na zahiri in na tuno ina ma da da mahaifiyata tana raye in yi mace hidima in samu lada wallahi yanzu in ga abokiyar mahaifiyata ma baki ga yadda nake sha'awata ina sai ta kallon ta ce yanzu kin san mahaifiyata kin san kaza kin san kaza wata mata da cijiwa tana nan a nan garin wata rana ta sa aka kira ni na zo ta ce yanzu kai ne na ce to ni ne ta ce to ranar da aka haife ka ni ne ni ne macen farko da na fara rike kamar bayan mahaifiyar ka ta haife ka fito da katon kai <laughs> aka yan wana yan wana mata suke ta yi min lokacin na ina yaro ina musu rigima sai ya zo a rankwashe na ce mai shagin katon kai sai mahaifiyata ta ce kai wannan kan fa karatu ne a ciki wallahi haka wata yata suke yabo kike cewa ku ta dukansa dai karatu zai wannan kan Allahu akbar Allahu akbar Allah jikin iyayenmu Allah ya musu rahama Allah ya fi musu wallahi duk wanda yake da iyaye ko duk wanda yake da iyaye wallahi ya rike su bi hannu biyu kullum kan ji cewa ina ba da ina da mahaifiya ina da iyaye ko ina da baba in shirya in tafi in samu abin arziki in je in gaishe su in musu hidima in musu biyayya amma yau ba sanan duka sun tafi la ilaha illallah Allah ka ba mu ikon bi iyaye zunubi na biyu mai laifi shine cin riba haramun ne cin riba Allah ya ce waɗanda suke cin riba za su tashi kamar ƴan ƙwaya ran tashin kiyama alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا wanda yake cin riba wallahi sai ya tashi kamar yana ya sha kwaya yana buge-buge yana faduwa a kiyama daga cikin riba akwai interest na banki masu ajiya a bankuna na riba mutum ya ajiye kudadensa bayan watanni shekaru ana turo mai kudi na riba haramun haramun haramun haramun wanda yau wannan zamanin akwai wanda da kudin riban nan suke gina gidaje da kudin interest na riba da suke ajiyewa a banki suke sayan motoci suke ƙara aure da shi suke kai 'ya'yansu karatu ƙasashen waje da shi suke kaza yau allah ya jarabe mu bayan wannan cin bashi a banki cin bashi a banki haramun ne haramun ne mutum ya zai ci bashin kuɗin ruwa a banki yana kai mutum wutar jahannama da aka a tuba a nisanci karban kuɗin banki a yi kokari a rinka mu'amala da bankuna na musulunci muna da bankuna na musulunci a Najeriya akwai Jaiz Bank banki ne na musulunci ba ruwansa da ruwa kuma da yawa daga cikin jihohin arewa akwai da wasu daga cikin jihohin kudu Allah ya taimaki wannan banki Allah ya ciyar da shi gaba Allah kuma ya ba mu karfin da za mu iya rike shi akwai Taj Bank wannan bankin shi ma banki ne na musulunci baya da mu'amala da ruwa sauran wasu bankunan wanda ba sai na faɗa ba saboda yanayi na lokaci to a yi ƙoƙari a rinka mu'amala da waɗannan bankuna amma za a karɓi rancen kuɗi a je a duba tsarin da suke ba da kuɗi a rance na musulunci a amfana da shi amma wallahi duk wanda ya je karɓo kuɗi a waɗannan bankuna na zamani waɗanda suke mu'amala da ruwa to ya sani cewa akwai azabar Allah a kansa kuma ga rashin albarka Da Allah ya ce mace yuri bai shirya yaƙi da Allah da annabinsa fa'adanu bi harbin min Allah wa rasulihi masu cin riba ku shirya za ku yaƙi da Allah da annabin Allah amma yau Allah ya jarabe mu matan aure a gida suke ba da riba a gida har a garin nan an gaya mu akwai matan da sun kware kawai yan ba da riba ne wallahi tallahi ki tuba kuma ina shaida miki canji sana'a ba ki samu sana'a ba duk matar da ta zauna a gida ko matar aure ko matar aure ba tana daukan kuɗi tana ba mutane bashi in an zo dawo mata da shi ana dawo mata da ƙari ki ba da dubu biyu a kawo miki dubu biyu da ɗari uku kin ci wuta balbal kin ci riba duk wacce ta ba da dubu biyar ta ce a bata dubu biyar da ɗari biyar kin ci wuta balbal kin ci haram duk wanda ta ba da kayan dubu uku ta ce a dawo mata dubu uku da ɗari biyar kin ci wuta balbal haramun haramun an ce akwai mata da suna nan suna ta tara kuɗi suna wannan harka ta mu'amala ta riba wata sai ta je yayanta ya bata aron dubu ɗari uku ta zo ta fara ba da mata bashi a ƙarshen wata sai ki ga ta tashi da ribar dubu ashirin dubu talatin din riba wallahi kina yi wa kanki tanadin wuta ubangiji allah kiyaye mu allah raba mu da cin riba abu na uku cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci shi ma abu ne da yake kai mutane wuta duk wanda yake da maraya a hannunsa duk wanda yake da maraya a hannunsa dukiyar maraya wallahi wuta ce ku yi nesa da cin kudin maraya ku yi nesa da cin gonar maraya ku yi nesa da cin ainihin gidajen marayu maraya abin tausayi ne yana son ubansa yana son uwansa suka faɗi suka mutu suka bar shi yana yaro ƙarami yanzu jiyan nan wata ta aiko mana cewa a mata addu'a tun tana shekara ɗaya ubanta ya fita mata sake sa ba tana cikin damuwa tana so ta ga ubanta to ina ga wanda mutuwa ma ya yi ina ga wanda ya haɗari ya mutu ko wanda aka kashe shi kuma mutum ya zo ya ci dukiyarsa yanzu yau dukiyar marayu cin dukiyar marayu ta zama kamar mutane sun mai da ita halal Allah ce innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ya ce a gaya muku kuna shigar da wuta ne a cikin cikin ko naira biyar ne kudin maraya kika ce wallahi kin ci wuta yanzu abin da ke faruwa sai a zo a yi mutuwa a gida babban yaya sai ya ɗebe dukiya gaba ɗaya ya riƙe a nan aka yi mana tambaya wani mutum a wani gida mahaifiyarsa ta mutu tana da kuɗi babban yaya ya zo ya karɓe kuɗin an ce kar a raba gado wai don raba gado yana kawo rabuwar kai ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne raba gado baya kawo rabuwar kai shari'a ne ta ce a raba gado da mutum ya mutu so zalunci ne kin raba gado muna faɗa muna maimaita duk inda aka yi mutuwa ba a raba gado ba wallahi ana zalunci dole sai an raba gado nan da wuri kuma ba ɓata lokaci saboda fitintinu da suke ginda yawa da haka wannan babban yaya ya zo ya ɗauki kuɗi ai shi ɗan kasuwa ne ya je zuba su a cikin jarinsa babu rubutu babu lissafi shi kaɗai ya san nawa ne kuɗin uwar ya je shigar da shi cikin kasuwa yana da mata yana da 'ya'ya ya yi ta gina gidajensa ya yi ta aure-aurensa ya yi ta hidima wa matansa ya yi ta cefanansa lafiyayye su sauran magada ba san ke faruwa ba ya haɗe a cikin kuɗinsa kawai yaushe za a raba gado ba rana zalunci ne wannan riƙe kuɗin marayu ba a raba ba su tace kar wani maraya yadda duk wanda ya gane akwai kuɗin da ubansu ya mutu ya bar masa ko uwa wani babban yaya ko wani dan uwa ko wani baffa ko wani kawu ko wani kanin baba ko wani waye ya rike shi ka je ka ce ya baka kuɗinka. matukar mutum ya kai hankalin da zai iya rike kudin sa ya balaga ya karbi kudin shi in ba ka ba a yi lissafi a rubuta lauyoyi su rubuta ko ka mutu ina da kuɗi na kaza a wajenka wannan bandari ba uwar kudi kadai wannan bawan Allah kurin rana ɗaya faɗi ya mutu ya tattare kuɗin magada yana kasuwanci shi ma ya faɗi ya mutu to yanzu ya mutu an zo za a raba gado abu ya gagara an kasa gane nawa ne kudin sa nawa ne kudin magada da ya ɗebe kun ga an jefa cikin tashi hankali ko ya jefa kansa cikin tashi hankali shin dukiyar maraya ka ci ka sha ka yi gida ka yi mu'amala ka yi duk abin da kai ta hanyar zalunci hanyar wuta ce so masu cin dukiyar marayu ku ji tsoron Allah iyaye mata akwai wanda mijin yake mutuwa ya bar miki yara ƙanana yimu yimu ya bar miliyoyin kuɗi a tattara kuɗi a baki ki je ki sake sabon aure sai ki je ku haɗa kai da sabon miji ku murƙushe dukiyar 'ya'yan marayu da ubansu ya mutu ya bari ke ma ba kirki ba ne ba da ke ke ma mun gano ki haka mata suke wannan ta sa da yawa daga cikin gidan iyaye maza ba sa bari idan mace mijinta ya mutu a ba ta dukiyar gadon ƙananan yaranta saboda wallahi ana ba ta in ba mai tsoron Allah ba ne za ta je ta sake sabon aure ta sake sababbin kujeru ta yi gyaran ɗaki in soyayya ta yi soyayya da wancan mijin sai ta ce a ah, ai ga ma kawo nan ba ɗin ga cek ɗin je ka buɗe kawai ai ayanka ne ki ba wani miji na daban shi yasa ribibi ake yi idan an ji mace mijinta yana da maiko mace mijinta yana da kuɗi yana da maiko ya mutu Allah Allah ake a samu a aure ta saboda ana tunanin wancan tsohon mijin ya bar mata kuɗi za a ci kuɗin banza za a ci kuɗin marayu kun ci kudin Allah ya isa kun ci kudin hakkin bayin Allah yara ƙanana kuma wallahi sai kun biya ke ma ki ji tsoron Allah da ke za ke shimfiɗe dukiyar marayu wani miji da kika aura kuna sabuwar soyayya ya zo ya cinye kuɗi ubansu kuma yana kabari ko lafiya ko ba lafiya ba Allahu alamu kuma ana cinye mai kuɗinsa an bar 'ya'yansa cikin talauci ku ji tsoron Allah ‘yan uwan miji kuma da kuke rike kuɗin marayu ku ƙi ku bayar a yau abin da ke faruwa sai a zo a yi mutuwa a gida sai ƙannan miji da yayin miji sai su su kaka gida su mamaye a ba mu kuɗin ɗin omu a ba kaza kaza duk a zo a yi a tattare kuɗin mamaci sai su ɗauka su ɗauki gadon mamara su bai a raba ba ga mamaci nan ya bar yara ƙanana ba za ku biya musu kuɗin makaranta ba kun riƙe kuɗin ubansu yaro ya ta ciwo za a kai shi asibiti kuɗi yana hannun dangin ubansa sun isa bayar yaro ya ta ciwo wani mahar ya mutu ita kanta matar tumuninta ɗaya bisa takwas ɗinta an riƙe an ƙi bata haka kuke yi so dukanku Allah sai ya kama ku wallahi cin dukiyar maraya haramun haramun haramun abu na hudu yi wa annabi ƙarya duk wanda ya zauna ya yanki ƙarya ya danganta manzo Allah ya shiga uku manzo Allah yana cewa man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ko namiji ko mace mutum ya zauna ya shaci uban ƙarya ya danganta annabi ya ce annabi ne ya ce kuma na annabi bai faɗa ba manzo Allah ce ce to ka tanadi wurin zaman ka kawai a cikin wutar jahannama kawai kafin ma ka mutu kawai abu na biyar zina duk wacce ta rungumi zina tana yi to ta sani ta buɗe wa kanta ƙofa shiga wuta zinan nan ta masu aure ne ko marasa aure nan kala-kala ana yin ta ko jiya ai kun ga wata ta rubuto mana takarda mijinta ya aure ta ta musulunta babu ci ba sha ba ta da uwa ba ta da uba a tare da ita da aka mijin yana wulaƙanta ta da kanta ta ce zina take zuwa ta ta yi ta samu abin da za ta ci ta sha da yayanta to wannan kamar ta bude wa kanta certificate na wuta da ya kamata ta nemi wata sana'ar ba zina ba tunda ba zina ba ne kaɗai abin da za ta samu ta rufa kanta asiri da yayanta mijinta ya yi laifi da bai ɗauki nauyinta ba shi ma ya yanka wa kansa wani tikiti na tafiya wuta in bai tuba ba da matan aure da suke yaudaran mazajensu da aurenta amma tana da wasu mazajen tana da boyfriend a waje tana dan saurayinta tsofai-tsofai da ke kina soyayya da wasu maza kuma yara wata ma soyayya cike da sa'an ɗanta shine boyfriend abinda zamani kuma ya kawo mana kenan yanzu kamar yadda na muku bayani a karatun baya boyfriend din nan har zuwa ake a gayyato shi zo gidan ya yi abin da zai da matar ya tafi kuma boyfriend yawanci shi daukar nauyin sa ake ita za ta yi mai hidimar komai tana da shi a waya idan ta shiga damuwa sai ta kira yaro matashi tana sa suna hira suna bidiyo call shedan dai ya yi mata shimfiɗa ya zayyana mata abin da za ta yi na sabawa Allah yaushe shi yasa idan kun ga matar aure tana yawan alaka da matasan yara to a bi hankali yawwa akwai wanda aka kama fa ni aka kawo kes din nan ba wani ba akwai wanda aka kama ta tana soyayya da dan mijinta dan mijinta wallahi dan kishiyarta kawai yaro ne hansom gayi kawai ta gaya mata kawai suka ringa soyayya tana tura masa maganganu na soyayya ta kuma yarinya ce matashiya uban ya auro suka ta soyayya a yansu akwai wanda ya gaya mun a ƙasar nan ba wai wata ƙasa ba Allah ya ce masa na cikin damuwa ya ce a masa addu'a ya zai yi tuba matar babansa ta yaudare shi ya je ya sadu da ita duk ana yi wallahi ta yaudare shi ya sadu da ita ya rasa abin da yake masa daɗi ina zai jefa kansa ya yi alaƙa da matan babarsa, ashe kun ga ana yi to shi yasa ne ya kamata ku rinka sa ido na kurulla akan matan ku? ba maganin aminci da yadda sa ido ka lura da ita da kaga wani dan motsi ka ce yaya kayya aka yi ne ka bincika saboda za a yi zuwa wato ai maka sakiyar da babu ruwa a gidanka musamman waɗanda suke zuwa saboda sha'awa ya sa su je su aure mata ba sai sun binciki tarbiyyarsu ba mace ta zo ta zauna a gidanka ba kai kaɗai ba ne mijinta wannan hadari ne wallahi kuma cin amana ne so ku daina sakin jiki da ƴaƴan ku fa ni yanzu mai ma zan ce akan wannan wai mace tana soyayya da dan dan mijinta wai to me zan ce miki ma ne wannan saboda bala'i ne wannan kenan zaki da danki da kika yi fa da kuma alaka da wasu mazaje a waje da buge-bugen waya da waya sauransu kowane namiji ya halatta ya bincike wayar matarsa lokaci-lokaci ka sa cilin saci numfashinta ka ɗauki wayar ka ta scrolling kana dubawa da cacin cacin da take yi ko Allah zai sa ka kamo wata tsiyar ka dau mataki kariya ne ƙoƙarin kare gida ne yawa baya cikin wala ta su din musamman idan kana musamman idan kana tuhumanta kana zarginta wannan binciken halal ne don ka tsare mata imaninta da addininta kuma kai ma ka tsare mutuncin kanka ka zo ka zuba ido ka kyale matar ka an ce wala je su tana ta tsiya ba za ka bincika ka gani ba qur'ani ne yace ai a bincika to ya kamata mutane su kiyaye su rike amanar aure ya ku iyaye na mata wata asibiti za ta haɗu da wani shi ke ya karɓi lambar wayarta ta wannan na faɗa karatu kuma na da maimaitawa akwai matar da aka kama ta ta je aiki ne irin na gwamnati ɗin nan da ake yi ta je ta gano wani cikin ma'aikata kawai ta gano tana son shi shi ma ya tana son sa yana son ta kawai sai karɓi lambar waya sai suka exchanging phone number suka canja lambar waya ta dawo gida ashe ita ta samu saurayi kuma da mijinta na aure mijin ne ya kama ta ya ce malam cikin dare na kwanta ina bacci ina ta munshari sai dai in ji matan nan ta saci jiki ta fita ashe zuwa ciki ta je ta dada wanka sabo ta shafa hoda ta saka kayan bacci sleeping dress sai ta je falo can sai ta kunna wuta sai ta kira waya karfe uku na dare karfe biyu da wani abu na dare sai ta cire dukkan wani abu na fitina yarjinta abubuwan jikinta na fitina tana bidiyo kwal tana haska wa wancan mutumin yana ganinta yana hira da ita yana jin daɗi shi ma ɗin ya kwaɓe tana ganin shi wannan mai gida ne bawan Allah ya damƙe matarsa tana wannan abu cin amana yaudara ha'inci na matan zamani na ce ai lokacin da ka samu wayar da sai ka samu faskare a gidanka wanda ake dafa tuwo faskare mai kyau ka ajiye wayar a gabanta ka faffasa ta ka ce kuma an daina amfani da waya a gidan nan har abada sai illa ma sha Allah idan kai haka baka saba Allah ba ko laifi kai ba matukar mutum zai bar matarsa da yake tuhumarta da manya-manyan wayoyi a hannunsa to ya shirya wulakancin da zai rinka gani a wayar matarsa akwai mutane marasa kirki da matan auren suke yi ya zo yana dan aiko mata abin da bai kai ya kawo bai lalata ma tarbiyyar iyali sai waɗannan maganganu ba su da daɗi amma dole mu gaya muku saboda amana ce ta aure ku kiyaye ku gyara ana cutar maza a wannan bajin wallahi ana cin amanar maza mutum ya gama wahala ya ƙare akan matarsa ashe ba shi take yi ba wani take yi Allah ya yi mana abu na shida shan giya to shan giya ne da sauƙi tunda mata ne a gabana ba ku shan giya da yawa sai ɗan kaɗan kaɗan <laughs> to shan giya ne kayan wuta ne allah kiyaye ne ina fata na fahimta da kayan maye amma yanzu zamani ya zo matan ma suna shan kayan maye an ce an samu mata aure suna shan wiwi an samu 'yan mata suna mu'amala da wiwi ku ji tsoron allah abu na bakwai girman kai da alfahari da nuna isa musamman a nuna miji ko a nuna abokin zama ko a nuna wa ƙawaye الكبرياء الفخر da kai da nuna isa. دنون إساء بطل الحق وغمط الناس إن قسكيا درينا متاني zunubi ne da yake kai maza da mata wuta maza Allah ba zai shiga aljanna ba duk wanda yake a zuciyarsa akwai kwayar komayya daidai da gwargwadon kwayar zalla. na girman kai a cikin zuciyarsa ba dan aljanna bane da zai shiga ba sai an kai shi wuta an wanke shi tas da wannan zunubi na girman kai abu na takwas shaidar zur shahadatar zur shaidar ƙarya ba kya, nan aka yi abu zo ki kane ne yake ce wallahi a gaba na aka yi kuma ka zani har da rantsuwa da yake munafuka ce ki ba kya tsoron Allah shaidar zur shi sa annabi ya faɗa a cikin hadisi من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضاء طعامه وشرابه دون بيدينا shaidar zur ba bai daina ƙarya ba da aiki da shaidar zur da ƙarya kuma yana azumi to ba Allah ba ruwansa da daina cin abincinsa da daina shan abin shansa ba ruwan Allah kamar azuminka a karye yake kenan duk wacce aka gayyace ta shaida ba ta da ilimi ta zo ta shaida ƙarya to kin shiga uku Allah ba su ikon tuba abu na tara ƙazafi yi wa mata ƙazafi ko yi wa maza ƙazafi ki dubi mijinki ce mazanaci ne saboda kin ga a wayarsa yana hira da mata ko mata suna bugun mai waya kika ce ai mazinaci ne wannan ƙazafi ne ba a tabbatar da shaidar zina a haka ya yi laifi tun da yake hira da mata tun da yake mu'amala da mata amma ki kiyaye bakinki kar ki kuskure ki bude baki ki ce mai gidanki mazanaci ne kin zage shi kin zage ƴaƴanku kamar kin gaya wa ƴaƴanku cewa ubanku mazanaci ne wataƙila su ga girmanki ba su ji haushi ba ko kuma ba su mai da martani ba a matsayinki na uwa amma kin gaya musu bakar magana ke ko ke uwarsa ne kika ce baban su mazinaci ne ba za su yi daɗi ba zuciya da tuhuma mata yakan sa su rinka yanke bakinsu suna faɗin komai ga mazajensu in kin kama shi wannan shi kenan kin kama shi kin gani inda za a bi ka'ida ta alƙali ta shari'a ba a wa mutum zina sai an samu shaidu guda hudu lafiya haka kuma namiji ya daina cewa matarsa mazinaciya saboda ya ga tana alaka da maza ko tana hira da maza ko ya zo wani abu na tuhuma kawai ya buɗe baki ya ce ai wannan mazinaciya ce ni ba na da ke tun da mazinaciya ce ke duk wanda ya sun zina wa wani to ya shiga layin ɗan wuta abu na goma satar kuɗin gwamnati algulu al'akhzu fi amwali daula ɗiba daga cikin dukiyar daula dukiyar gwamnati mijinki ma'aikacin gwamnati ne yana sato kuɗin gwamnati yana kawo kulaci ki gaya masa ya shirya akwai shimfiɗarsa yana da katifar wuta a jihannama da kuma abin da ma'aikata suke yi ko da kuma malamin makaranta ne ya tattara kuɗin ɗalibai ya cinye ya yi sata wanda wannan al'amari yau wannan al'amari yau ya zama ma kamar ma dai ka ce a yi shiru ma kawai kar a yi magana ruwan dare ne yanzu murna ma ake maka idan ka samu gurin aikin da kake sata kuɗi ana maka murna saboda ka je wurin kuɗi wallahi azumi ne a bakina ya koyan uwana duk mutum inda. ya kuskura a ofishinsa na gwamnati ko a ma'aikata ya miƙe ƙafa yake ɗiban kuɗin gwamnati ko kuɗin kamfani to ya tabbatar wa kansa ya yanka wa kansa tikitin jirgin tafiya wutar jahannama ya ubangiji muna roƙonka ya Allah Allah Allah ya Allah muna roƙonka kada ka jarrabe mu da cin kuɗin mutane ya ubangiji kai mana afuwa Allah Allah ka cire mana sha'awar hakkin wasu masu cin kudin gwamnati barayin gwamnati zaluman gwamnati ubangiji ka azurta su da tuba su mayar da kudin da suka ci kafin su mutu amma tabbas mutumin da ya ci kudi ya mutu to wannan nasoshi ba za su irgu ba da suka tabbatar da sai an biya wannan kuɗi ko a shiga wuta so mai gidanki yana aikin gwamnati yana ɗebo muku kama ba yana kawo muku kuɗin sata kuna ci kuna murna bai da bambanci da ɗan fashi da makami da yake tsare hanya da bindiga shi tasa bindigar mai gidanki ta biro ne bindigar biro yake da ita da ya kafa biro ya zana ya zana ya zana sai wacce miliyan kaza labarin bai da dadi bai da dadin ji wannan haƙura kawai da haka don gaskiya yanzu wani ya gani sai jininsa ya hau wani kuma in ya ji wa zai kawai saboda kawai wato abin da ma yake ma da zai ɗauki lissafi zuwa da gidajensa kayan sata kudin sata ne motocinsa kudin gwamnati ne kadarorinsa kudin gwamnati ne kaza kaza ɗinsa kudin gwamnati ne mutum yana zaune ɗan ofishinsa bai kai ya kawo maki ga yana mu'amalar miliyoyin kuɗi saboda an ɗaga masa ƙafa ogansa ya ɗaga masa ƙafa kawai yadda kika ga wata rariya ce kawai wata lalita ne kawai kuɗi ne yake shiga kawai kuɗin mutane a yayin da talakawa suke rayuwa a garurukansu asibitocinsu ba magani a yayin da talakawa suke rayuwa ba su da makarantun da za su kai 'ya'yansu ba mu da wuta na lantarki ba mu da ruwa na sha ba magani a asibiti babu ilimi ingantacce babu tsaro babu kaza babu kaza amma muna da gafiyoyi da beraye masu jido mutum ɗaya sai ya sace kudin jiharsa gaba ɗaya kuma lami lafiya zai zauna inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata Allah zai yi tambaya malamai sun faɗa yana cikin manya-manyan zurbai cin dukiyar gwamnati gulubi Allah ya ce wa mai fi yaghlul ya'ti ma. Galla yawmal qiyamah ya ilahi duk wanda ya koyi in an ce ghulul shine akhdhu amwalin nasi qabla qismatiha Ɗaukan dukiyar mutane kafin a raba kamar wanda yake da damar aikin banki a aikin gwamnati a kudin mutane suna hannun shi a shi ne akawunta a shi ne kashiya a shi ne gwamna a shi ne minista a shi ne wacece duk dai wanda yake da wani dama da zai iya ɗiban kuɗi na al'umma gwamnati ta ba da kuɗi a je a mutane aiki shi kuma sai ɗebe to wallahi Allah ya ce sai ka zo da wannan abin da ka ɗauka ne ya ci bima ghalla yawmal qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ya ce kuma za a cika kowace rai abin da ta aikata a kiyama kowa abin da ya gani shi zai girba ubangiji ka raba mu da cin kuɗin hukuma to shi ma cin kuɗin mutane ba na hukuman ba abu na sha ɗaya kenan cin kuɗin hukuma cin kuɗin mutane akhdhu amalin nas yanzu wata za ta zo ta yi wadare ki ta karɓi bashin ki na dubu biyar amma wannan ba ta da niyan biya dama ta rena ki ne kawai za ta karɓi kayan dubu nawa dubu biyar kuma wallahi ba za ta biya ba cuta in mai alami ma ce yawan aklo amwalin nasi ya ce ko bi gaida tsibin na ko haramun ne cin dukiyar mutane ba tare da suna so ba wani ya mun fatawa yake tambaya na yace yana so in yi masa addu'a kuma yace in yi wa'azi akan wannan abin da ake yi yace shi yana yi cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba kun san me yake yi waya ce da shi a hannunsa da lambar wayar ta daban aka yi ta wannan wayar sun yi sulkullansu da kulle-kullensu 'yan yahu kenan 'yan zalunci ya ce wala malam zan je shagon mutum yana da kaya ya fi miliyan kaza za mu ta ciniki ana rubuta abu kaza kudin sa nawa kaza ne abu kaza kudin sa nawa kaza ne abu kaza kudin sa nawa duk a rubuta ce malam wallahi sai na shi shagon nan yana murna yana alaji Allah saka da alkhairi yau an yi ciniki yayi wa dan kasuwa ciniki a tattare masa kaya duka sai ce kana da account number mai shagon zai ce a kwarai akwai a saman nan ba ka shi kenan sai ce ba ni wayarka in sa ma lamba ta sai ka turo mun da akawun lamba iya karban wayarka ta shiga hannunsa da ya daddanna maka wannan lambobin ta wannan wayar zai ce turo mun akawun ka kai kuma za ka tura mai akawun ka ta wannan lambar da ibaka ya ce kawai malam wahala wayar mutum ta shiga hannuna kawai ya ce wallahi idan ya zo sai in ce masa to yanzu ka gana ya maka cinikin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da Allah ina buƙatar kashi ne a hannu yanzu ina gaggawa ne akwai inda zan je zan jaɗi siyan wani kaya da Allah ba ni dubu ɗari biyar ko ba ni dubu ɗari biyu na sai kayan ka kaza a haɗa su a cikin lissafi yanzu yanzu in maka transfer sai mai shago sai ce to ba komai sai tattaro kuɗi tun da an mai ciniki babba sai ɗauko kuɗi sai ba shi kuma kashi sai ce yi min transfer ya ce zai maka transfer a lokacin kuma za ka ga alaɗin kuɗin kuma ka duba balance ɗinka ka ga kuɗinka ya ƙaru kana murna kana godiya sai ya soke wannan dubu ɗari biyar ɗin in ya so ya tausaya maka kenan in bai so ba sai ya zo da a akori kura a loda masa wannan kaya ya kama ya ya tafi kuma ya karɓi kuɗinka kashi sai ya tafi insha Allah ta'ala idan ya tafi idan ka je banki ka bi kadin kuɗin nan za ka tarar da wannan alat ɗin kurin a wayarka ne amma babu shi a cikin akawun ɗinka na banki na yi mamakin wannan abin kwarai, ya ce malam na yi wannan abin bila adadin ya ce amma abin yana damuna ba na iya bacci na ce abu za ka yi bacci ba ka shiga uku na yi mamakin mutum musulmi ina wannan mai sallah da azumin na aka yi wannan fatawar to kin ga wacce take kasuwanci ake ba da account number sai a kiyaye yan kasuwa waɗanda ake zuwa a bani account number a kiyaye dan gaskiya ana iya samun matsala yanzu hanyoyi da dama hatta POS din nan wani zai zo ya buɗe POS sanar POS yana yi da zarar ka ba shi ATM card ɗinka yana shiga hannunsa zancen ka ya ƙare yana da abin da zai sace lambobin wayan atm ɗinka kana kwanci da daddare karfe uku sai dai ka rinka ɓirin ɗari ta fita ɓirin dubu hamsin ya fita ɓirin kuɗi suna ta fita alat wani aka ce <laughs> yana zaune sai ya ji wayarsa ta yi ɓirin yana duba sai ga an cire dubu hamsin ya ce to ya duba ya shi ne bai sai a cire kuɗi ba shi ba wani abu ne ba ya ce to ko dai matsalar network ne an jima kaɗan sai ya daɗa jin ɓirin an daɗa zare wata hamsin ya ce kai ai sai ya tashi mike ko hula babu sai banki da gudu ya tafi banki ya ce dan Allah ku rufe mu akawun ɗin nan dan Allah ku rufe mu kafin yanzu an yashi ya ku miliyan <laughs> ana tsiyafa a ƙasar nan da yawa hanyoyin wuta suna da yawa zalunci yanzu wani irin wannan abin shi yake yi da shi yake ciyar da matarsa da shi yake ciyar da 'ya'yansa da shi yake hawa mota mai tsada ya je ya aure da kudin zalunci kuma matar ta san yana yi Allah ce satar barawo mai haura gida barawo mai balle mota barawo mai tsara hanya duk wannan manyan zunubai ne da wuta suke sa mutum in ya mutu abu na sha uku tauye mudu da tauye sikeli ina mai kulla umu ina kike ina mai kulla wake ina mai kulla fulawa ina mai arkomi mai auna gero da dawa da masara masu tauye mudu wailun lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin azaba ta tabbata ga masu tauye mudu duk wanda ya zo zai auna mutane abinci ko abin sha ko abin sayarwa ya tauye bai cika ba wallahi sai ya biya jihar nama amma yanzu akwai kwano na masu awo sai ka wurin wanda suke auna gero ko dawa ko masara sai su samu kwanan duk sun sassare kwanan sun naɗe shi yadda ake naɗe wando in ya yi tsawo haka ake naɗe kwanan awo a dafo shi a dafo shi ta ciki ta ƙasa ya yi tsini ta ciki a zo auna maka dande a cuce ka ɗan garuwa fa da yake sai da ruwa fa wallahi idan kuka ga garwa ɗan garuwa sai ya same ta daki gefenta ta motsi ya daki nan gefen ya motsi ya daki nan gefen musamman da lokacin da ake amfani da garwa duk garuwa ɗan garuwa in kika duba kasanta a doke take ta yi burma zalunci ha'inci tauye mudu ruwan fa na rijiya ne ruwan allah ne ba fa biya yake yi ba ko ma biya yake bai sai biya kudin ruwa ba amma zai kawo maka a tauri yanzu kuma abin da suke yi masu sai da ruwa a jarkoki kun san me suke yi wuta suke hurawa in suka hura wuta tun da jarkar ta roba ne sai a rinka zagayawa da ita ana ana dora ta akan wuta tana laushi ana daɗa matse ta tana da laushi ana daɗa matse ta haka masu man gyaɗa suke yi haka masu sai da ruwa suke yi shi yasa za ki ga jarkar mai sai da ruwa girmanta ba iri ɗaya bane da jarkar da take gidanki da man gyaɗa za ki ga wata jarkar man gyaɗan sai ki ganta a motsi yadda kika san an ɗaure ta da bel zalunci cuta ta zo tana sai da wake ko tana sai da omo in za ta auna sai ta hura da ta hula in ta hura iska ne rabi sai ta zuba waken sai ta ɗaure in kin zo ya gansu fus fus fus fus ta zo za ta auna fulawa tana shekata fulawa ana auna ta ana shekata ta to ba ta cika masu buhu masu kayan buhu masu buhun masara masu buhun wake na suya masu buhun gyada masu buhun gero masu buhun alkama kun san me suke shi kuma buhun ake zuwa a samu katon drum a dafa shi sai a zuba shi a cikin ruwan zafi ya dahu wahala ta kan sa ya motsi dan bala'i sai ka ga buhu a tsaye dan tumbule ke dan pop da shi cuta da haka ake so a samu kuɗi a yi kuɗi kowa yanzu ne yake so ya yi kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil tauye mudu haramun ne abin da ake nufi tauye mudu duk abin da ake so ka cika shi ba ka cika shi ba sai ka ba da shi a tauye malamin makaranta ma yana tauye mudu an yi alkawari da shi za a je makaranta karfe takwas za a tashi karfe daya bai je makaranta ba sai sha daya ka tauye mudu kuma ya zo ya tashi karfe sha daya ko ya tashi karfe sha biyu wannan zalunci ne shi ma tauye mudu ne mai motar haya da ya ɗauke ki ya kamata ya kai ki gari ka za ya soke ki a tasha sai ya ga fasinja sai ya ce jama'a kuɗin ku ya kare, kowa ya sauka nan a wajen gari ya iya kai ni ba ran shiga tasha ba ba ran shiga za ku biya min kuɗin tasha ne kuma ƙarya ke ya ga tarin fasinja ne kafin ya je dawo kar wani ya ɗauke sai ya zo ya sauke mutane a dole dole in kun ki sai ya kashe motar ya tsallaka titi kawai ya bar ku dole ku sauka wannan tauye mudu ne tafsif ne ba sai a cikin abin awo ba kawai mai mashin shi ma yana haka ya ɗauke ka zai kai ka wuri kaza kafin ku ƙara ya ga fasinja kawai sai ya maka juye sai kwantar da mashin ce sauka kuɗin ka ya ƙare dole ka sauka kuma bai kai ka inda ya kamata ya kai ka ba shi ma tauye mudu ne akwai misalai na tauye mudu masu tarin yawa Allah kiyaye abu na sha hudu al-rishq tijara al-gushi a cikin kasuwanci shi ma wannan ka ba irin zunubi ne duk wannan abin da nake faɗa manya manyan zunubai ne da suke kai mutum wuta me algushi haɗa kyakkyawa da mummuna ba na mai da nono za ta je ta tatsi nono fi lahi daga hantsar saniya madara ta mai da shi kin girmo insha Allah ta'ala kafin ta taho sai ta je ta samu wato garin kuka kun san kuka tana yi yaya ai akwai garin ta ana sha ko sai a kada wannan garin kukan tun da fari ne sal kamar nono sai a hada shi ya kauri sai a zuba shi a cikin nono sai a kara nono yawa sai a dan zuba kanwa don saboda kada ya tsani sai a tafasa shi a dafa shi ya zama kindirmo zalunci ne wannan algushi ne wannan kuma Allah zai kama shi ba fulata na mai sai da man shanu za ta taho daga ƙauye da kwananta na man shanu in ta zo ba za ta shiga kasuwa ba sai ta biya wajen mai sai da ayaba da lemu sai ta je ta sai ayabarta ta dubu daya ko ayabarta ta dari bakwai sai ta zauna ta bare ayaban nan gaba daya sai ta samu ɗan ta na dama nono sai ta cakuɗe wannan ayabar ta zuba man shanu a ciki ta cakuɗe da man shanun da ayabar sai ta haɗe shure guda sai man shanun sai ya ƙara yawa in ka zo kuna ciniki dan man shanun da bai wuce ɗari biyu ba a sayar maka shi ɗari bakwai ashe duk rabi ayaba ne a ciki sai ka je mata ka tana toya ma man shanu sai ka rinka ganin plantain ayaba ce take ta soyewa zalunci ha'inci teloli ina teloli idan an zo ɗinkin sallah ko karamar sallah ko babban sallah sai a karbi ɗinki da yawa a rinka cinye yajin mutane duk telan da take cin yaji ba ta mayarwa wallahi sai kin biya duk telan da yake wa mutane ɗinki yanzu ya rike musu yadin su ka zo ka sai yadi hudu a zo a maka ɗinkin yadi uku kuma a rike da yadi ɗaya kuma a karɓi kuɗin ɗinkin ka haramun da ka duk wacce ta yi ɗinki a tamfa ta saura da ƙyallayen duk ki haɗa ki mayar musu sai dai in masu kaya sun baki idan ba su baki ba wallahi kin ci haram kuma wannan ƙyallayen babu tsayar da za su yi miki haka teloli maza ka sayo shadda ka mai tsada yadi biyar sai su matsa ɗinki su yi maka na yadi hudu sai ya ɗauki wannan yadi ɗin ya je wa ɗansa jariri ɗinki da shi alhali kai kana da ma jarirai ma ba ma jariri ɗaya ba jarirai ma a gidan kana da shi haka teloli suke bayan wannan abin da teloli suke ga saka doguwar lamba kun san idan an zo ɗinki akwai gajeriyar lamba wanda za a ɗinki cap cap cap cap cap cap cap ɗinkin ya haɗu to idan tela yana sauri sai ya ƙara tsawon ɗinkin don ya yi da wuri kana zuwa da an ɗinka ma kana murna ɗinka waye yake kula da ɗinkin kan ɗinkin da aka yi masa lamba nawa aka saka waye yake kula ba wanda yake kula sai ka saka rigar kana gadara ka shiga cikin mutane kana tsugunawa sai ka ji fas zuwa ya fita wando ya buɗe telanka ya maka rashin kirki wanda ma na mata ma da yake zani ne Allah ya rufe asiri shi zani daure shi ake yi ko kin zo kina kokarin saka riga sai dai ki fafafafaf tana ta bacewa ashe an sa dogon lamba ne ku ma sai Allah ya kama ku shi albushi din nan yana da yawa yanzu mai sai da fiya wata fa lai da fiya wata kun ga ruwan nan ne na Allah ne rigiya suke tona a gidajensu su rinka tsotsa sai mutum shekara goma yana ɗiban ruwa na goma Allah bai taɓa kafar mai da rijiyar nan ba amma wai yanzu masu fiyawa wata billahi azimu idan sun zo yin fiyawa watan ku lura da fiyawa watan ko na garin nan girman su daban ne za ku ga wani ƙato to me shi yana da tsoron Allah nan. wani kuma tumbule tumbule kira kan shi dan firin ga ta tsiya ne da fiyawa wata yar karama wallahi akwai ne da fiyawa watan da zaka tsira ta a jifinka na gefe kuma wani fiyawa wata ne wai naira biyar in a birni ne ma naira goma me ya faru me ya faru me kamfanin ne ya ce a matse hannu da wancan babban da wannan karamin duk kudinsu daya za ku tara kudi kuma za ku ci wuta iya abin da ka tara iya bala'in da za ka tara wa kanka abu na goma sha biyar na ƙarshe da zan tsaya rantsuwa a cikin siye da sayarwa Dan kasuwa mai yawan rantsuwa wallahi kaza na siya na rantse da girman Allah da girman alkur'ani ni kaya na kudin sa kaza ne haramun ne rantsuwa akan sai da kaya idan mutum zai sai kayan ka ya siya inda zai siya bai tafiya barma ba wani bukatar kai rantsuwa yanzu wata ba wata ba kuka take sayarwa amma sai ta yi rantsuwa kuka wata daddawa take sayarwa wallahi ni ma ban same ta a kanawa to me na rantsuwa yin rantsuwa hadisi ya zo duk wanda yake ciyar da sil'arsa kayansa ta hanyar rantsuwa alhalifin kabi to wannan yana aikata zunubi babba mutum ya zai ce wallahi tallahi ni ma kayan nan bai zo min a haka ba ka ce kayan nan ni naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai ce wallahi tallahi ni ma kayan nan ban sai shi dubu ɗaya da ɗari biyar ba ya za ka yi da shi dole ka ƙara mai ashe ashe ashe kaya kan 750 ne a wajensa kuma ya zabga uban rantsuwa ya ce shi kayan mai zo mai aka ba to yadda ka zo ya ka ce kayansa ka taya 1,500 ya maka rantsuwa ya ce shi ma kayan bai sai shi aka ba ai duk lalacewa ne ka kara mai 200 har ka kai ma gejin inda ya siya shi sa ba a fiye yadda da 'yan kasuwa don sun ce kayan nan bai zo mu a haka ba saboda wasu wallahi rantsuwar ba wani abu bane kawai yanzu za su rantsi kan kaya kawai don su sayar da kayan da wuri yana rantsuwa ne don ya sayar da kayan da wuri bai san wuta yake wa kanshi ba irin waɗannan laifuffuka suna nan za mu ta bugawa a kansu insha Allah ta'ala yau dai na gaya musu guda goma sha biyar to gobe kuma na samu lokaci zan buga musu wasu sha biyar ɗin ko ashirin haka har mu gama sunansu ka ba irin zunubi manya-manyan laifuffuka zunubi da yake kai mutane wuta da shi wannan kam ko namiji ko mace duk wanda yake aikata wannan aiki to yana cikin layin yan wuta Allah kiyaye mu abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa hanshi Allah ka yafe mu Allah ya yafe mana duka Allah ya karɓa mana azumin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh